na rubuta abubuwa guda hudu a darasin shekaran jiya mun doki biyu jiya mun ɗoki ɗaya uku kenan yau na ɗoki ɗaya na hudu kenan mun ce sanin yadda ake zaben imbata da farko na rubuta yadda ake zaben waya in ban manta ba na ce zan iya canzawa dama imbata shi ya fi muhimmanci sama da muyi maganan waya yanzu yadda ake zaben imbata da farko mun yadda za ka zaɓi batir ɗin da ya dace da gidanka ko kantin mutum ko makaranta duk inda aka ce ka zo ka hada in dai ba ya sola ne irin na manya-manyan gida ko kamfani ko wani abu wanda ake hadawa a gidan talakawa da kanti da kasuwanni kanana za ka zaɓi batir ɗin da ya dace mun riga mun yi da calculation nasa da awannin da zai yi jiya kuma muka ce sai ka zaɓi solan da zai yi masa full a cikin wuni wunin kuma ka tabbatar awa shida awa shida za ka ɗauka kar ka ɗauki sama da awa shida za ka yi lissafi daga karfe goma zuwa karfe hudu yadda kuma za ka yi muka ce kawai a kafasitin batir ɗin idan ba voltage ɗin batir ɗin in 12 ne sannan kafasitin shi sai ka yi tamus in kafasitin sa 100 am ne ka samu wannan sai ya baka abin da zai baka zai iya baka dubu da ɗari biyu dubu da ɗari biyu wat dubu da ɗari biyu sai muka ce ka samu wat dubu da ɗari biyu sai ka ƙara saboda kar a zo a samu matsala ta wajen caji ɗin saboda ka nemi panel babba sai a ƙara sai ka ce za ka ƙara masa me ɗaya cikin ashirin cikin ɗari don haka sai ka yi tamus uh, ah, one for in 2 sai ka yi oba sai ka ce awa nawa muka ce awa shida daga karfe goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya biyu uku hudu daga karfe hudu ya isa awa shida idan ka yi oba awa shida shi zai baka wat ɗin da kake bukata ko shi zai baka panel ɗin da kake bukata kamar yadda jiya muka faɗa batir namu mun ce batir 100 wannan muraja ne na karatun jiya muka ce muna da a batir 12 ball sannan karan nasa tamus 100 karan din 100 zai ba mu 200 sannan muka ce tamus 1.2 mun ƙara ashirin cikin wannan zai baka nawa da arba'in. sai muka ce over 6 awa shida da muke bukata sai ba mu 240 nan ya kama 440 watt ɗin da muke da shi sai muka yi over 5 sai ya ba mu 240 ma'ana za mu nemi 240 watt solar panel in ba mu samu 240 guda ɗaya ba muka ce sai mu hada in ko da kanana ne shikenan ka yi lissafin yadda za ka yi ka yi ka nema mutum panel da ya dace in ya sayi batir miya 100 am 12 ball yana da panel nasa 240 ko 250 ko 150 guda biyu idan ka zo ka hada masa awa shida ya yi full ɗin 100 batir nan shekaran jiya kuma mun yi lissafi awa nawa zai a load nasa mun riga mun gama to sai kuma imbata imbata kuma me aikin imbata lokacin da muka faɗa shi imbata idan kana so za ka yi amfani da shi idan baka so ba za ka yi amfani da shi ba me aikin imbata in ka ji an ce maka imbata shine abin da zai ɗauki wani abu ya juya zuwa wani abu ba ture kullum sunan abubuwa yana ɗauka da aikinsa imbat zai ɗauki wannan abin ya juya sai ya zama da shi wani abu za mu zo mu sa negative da positive mu samu kan batir plus ja kenan mu sa positive mu samu minus kenan negative mu sa batir mai voltage goma sha biyu sai ya shiga nan nan sai ya ɗauki abin da zai ɗauka asali muka ce zai ɗauki goma cikin ɗari sai ya juya maka voltage goma sha biyu ɗin sai ya zo ya cire ma voltage ɗari biyu da ashirin kuma ac zai ɗauki dc voltage goma sha biyu ya zo ya cire maka ac voltage 220 idan kai abin kaɗin baya ruwansa da wutan ac dc ne kai ba sai ka nemi inverter ba ba dole ba ne amma yau yawan kayan gida da muke amfani da shi ac ne wutan nefa don haka dole sai ka nemi inverter to inverter din nan in baka zaba wa mutum inverter da ya dace ba sai mutum ya hada inverter sai kaga baya masa aiki kwanan nan wani ya je ya hada solansa ya yi wannan ya kira ni an hada baya ɗaukan kayan gidansa yana ta shan wahala na je na duba ashe matsalan menene matsalan imbata ne wanda bai sani ba zai je faɗa ma imbatan da ba shine ba kawai zaka je ka siya to imbata ɗinnan nan aikinsa shine ya ɗauki wuta dc ya mayar da shi ac ya ɗauki wuta 12 volt ya mayar da shi nawa 40 a 220 kuma kullum zaka lura da negative da positive idan ka juya zai kone amma akwai irin na zamani wanda akwai protector wannan ina gaba protector na zamani an sa masa wani board a nan ko da ta yadda ko ka juya ba zai kone ba amma wannan kana kuskure ka zo ka ajiye batir jan nan sai ka je ka sa kan baki bakin nan ka sa kan ja kenan ka kona in batan dan haka za a ce ka lura an maka dalla dalla an sa maka ja an yi wannan an sa minus the plus duk baka gane ba za ka je ka kona shi to abin da sai muka ce abin da ake lura a jikin imbata idan zaka ce a mutum ya sayi imbata shi ma dai zaka ce to lot din gidanka nawa ne sai ka ba ina da fanka ina da tv ina da kaza in ka buga ma misali lord na ya kama wa wat biyar ko wat uku ko wat kaza sannan ne zaka ce to ka sayi imbata mai wat kaza to abin da za a lura mun ka abubuwa guda biyar zan iya kara zan iya rage na farko akwai imbatan da ake ce masa pure sine wave inverter pure sine wave inverter inverter an an ce pure abu mai kyau ɗari bisa ɗari ingacacce kamar wutan nefa bai da bambanci da wutan nefa ta ko'ina shine pure sine wave kaɗinsa ɗin mai kyau ingatacce irin wannan imbatan yana da tsada yanzu kamar wannan imbatan za ka siye sa misali naira a ah, dubu ashirin misali naira dubu ashirin idan ya zama pure sine wave wannan za ka siye shi naira dubu talatin da biyar ko naira dubu arba'in wannan ba pure sine ba ne a takardarmu na sola mun faɗa maka mun kama alama akwai pure sine wave akwai modify sine wave to wannan modify sine wave ne shi ba lokal ne gaba ɗaya ba wutan nashi shi ba banzan wuta ba ne gaba ɗaya kuma ba mai kyau ba ne tsakatsakiya modify original ɗin ne amma an ɗan sirka shi da wasu abubuwa don haka ake kiransa modify sign wave to idan mutum zai yi amfani da kayan gida kamar su fanka tv cajin waya receiver a wayan nan duka za ka yi amfani da modify sign wave zai yi maka idan kuma mutum zai amfani da abubuwan da suke da moto a ciki suna wainuwa kamar irin abubuwan da drill mashin da nake fuda wani abu da shi ko na ɗaure noti ko kuma irin a akso akso na ɗaure na yanka abubuwa masu cin wuta sosai ko kuma mutum yana da injin wankin wanke kaya na mashin ko kuma yana da obin irin na dafa abu wanda yake jan wuta sosai ko kuma a ce yana da irin manya-manyan kayan wutan can masu coil a ciki masu moto ko kuma yana da bohol yana so ya kunna bohol ya ɗebi ruwa modify sine wave ba zai yi masa ba kwata-kwata ba zai yi ba duk girmansa don haka mutum za ka tambaye sa su me a gidanka in ya ce da tv da fanka da cajin waya da risiba da waye shi kenan ba sai ka sa ya kashe kuɗi ba in ya cire naira dubu ashirin ya sayi imbatan nan amma idan yana da wasu abubuwa manya irin wannan din kuma zai saya dubu talatin da biyar ko arba'in kaga wajen kusan ninkin wannan don haka sai in ka faɗi ya faɗi kayan gidansa ba irin oven din nan ba injin wanke kaya ba irin manya-manyan inji na gidan masu kuɗi irin na shara na wasu abubuwa masu jan wuta bai da dirilin mashin ba bohol a gidansa fanka tv da sauransu da waya da risiba to su irin wannan kawai za a nema masa modify sign web modify sign web in ba ta tsaka-tsakiya ba local gaba ɗaya wancan ba ba kuma na sama fiwa ba don haka fiwa sign web in ba ta yana da tsada duk abin da kake so na kayan wuta za ka ɗaura masa idan dai nasa da yawa ne duk abin da kake so yanzu haka ni ina da pure sine wave babba amma da yake yana bukatan wuta na babban gida ne aka bani shi yasa yanzu aka bani amfani da shi ina amfani da kananan nan saboda menene kayan amfani na receiver a tv fanka a kwamfuta cajin waya wannan ya ishe ka ba sai ka kawo wancan babban ba to yanzu ya za a yi za ka duba modify sign wave ne ko kuma pure sign wave ne mun gama da shi wannan yana da tsada sosai na biyu fa modify sign wave irin wannan idan mutum kayan gidansa din yadda na faɗa irin kananan nan ne kawai za a nema masa modify sign shi shikenan ya riga ya kare duk kalansu ɗaya girman su ɗaya amma wannan dubu arba'in wannan dubu ashirin don haka ba za ka sa shi ya kashe dubu arba'in ba tun da ashirin ma zai masa sai ka nema masa modify sign Web irin wannan inbatan wannan duk su ne wanda muke amfani da shi wannan ma modify sign Web duk wanda muke amfani da shi wannan ma modify sign Web duk kanana kananan inbatan nan modify sign Web. abu na uku me za a duba a jikin imbata akwai peak power ko kuma power search ko kuma peak power ko kuma power search wannan ne abin da yake bawa masu hada sola da yawa wahala kullum suna shan wahala akan imbata sai a ce na hada baya yi na saya baya yi yanzu wannan imbatan za ku ga aka ce one wall wannan sunan kamfanin wannan ne ga namban nasa ko na model p 1500 ma'ana pawa pawan sadin watt din nasa 1500 wannan imbatan watt 1500 powansa watt 1500 1.5 kilo 1.5 kilowatt sai aka yi maka ɗigo a nan an sa abubuwa da yawa sai aka yi digo a nan ana nufin wannan kamfanin tana buga irin imbatan nan kala-kala akwai mai voltage goma sha biyu batir guda ɗaya za ka sa akwai mai voltage 24 za ka hada batir guda biyu akwai mai voltage 48 sai ka hada batir guda 4 in series akwai mai voltage 60 sai ka hada voltage batir guda 6 in series akwai mai 72 sai ka hada batir guda 7 in series ko takwas ne duka akwai daban-daban to mu wanne muka siya sai aka sa mana digo a nan mun siya mai 12 volt dc 12 ball wannan batir din mota ko keke na fe zai tayar da shi 12 ball voltage goma sha biyu to abu na biyu da za ka fahimta sai aka ce maka to ac zai ɗauki voltage goma sha biyu na dc na batir 2 zai zama da shi zuwa ac alternating current zuwa wutan nepa voltage nawa 220 volt voltage goma sha biyu voltage ɗari da ɗari biyu da ashirin 1500 watt watt nasa kuma dubu da ɗari biyar to wanda bai sani ba an ce wa dubu da ɗari biyar sai aka ce ka hada sola sai ka je ka irga kayan gidan mutum yana da abu kaza da kaza da kaza sai kuka irga sai aka ce ai lot ɗin gidansa misali kayan gidansa da aka irga sai aka ce ai yana da wa dubu misali da ɗari ɗaya da hamsin shine lot ɗin gidansa to wanda bai sani ba zai ce a shikenan in ka sai sayi ta mai wat dubu da ɗari biyar shikenan ya yi tun da a nan muna da wat dubu ɗaya da ɗari da hamsin shi da dubu da ɗari biyar tsakanin su wajen ɗari uku da hamsin wani sai ce in ka sai mai dubu da ɗari biyar shikenan ya yi maka to wannan babban kuskure ne a nan ne suke tashan wahala wani ya je lissafa kayan wutan gidan mutum wani sai ya ce masa aini kayan gida na lod nasa da fanka da komai da aka irga sai aka ce ai gaba ɗaya lod ɗina misali 350 ne ko 300 misali da 55 wa 355 zai ce a wannan mai sauki ne in ka sai in bata mai wa 500 ma yayi maka dama tun da kayan gidanka wa 355 in ka sai mai 500 kaga shikenan yayi maka nan ma ba karamin kuskure bane wani ya zo ya ce maka kayan gidana kamar fankan da na zo na ajiye din nan air cooler yana da watt misali 65 sai mutum ya ce ai shi guda biyu ne a gidansa ko guda uku zai kunna da sannan da wani kwamfutansa da wani abu da muka yi ko kuma misali mu ce guda biyu zai kunna guda biyu guda biyu 65 guda biyu nawa ne 65 guda biyu 130 wa 130 wani zai ce ina ai ba sai ka sayi imbata mai wat da yawa ba tun da dai da 130 ne ka sayi imbata karami sai ce to ka sayi mai wat 150 kaga tun da nan 130 ne da hamsin ne yayi duk wannan kuskure ne in ka zo ka sa duk ba zai aiki ba me yasa ba zai aiki ba to abin da yanzu muke so mu koya akwai peak power me ma'anan peak na kololuwa akwai wutan kololuwa a wani faɗan ana kiransa da power search power search ko kuma peak power to in ba ta abin da ake rubutawa a jiki din me ake rubutawa peak power power na kololuwa yanzu da aka ce ma dubu da ɗari biyar a nan aka ce kololuwansa gaba ɗaya ni nan yanzu ba mamaki karfi na zan iya ɗaukan wani abu misali buhun siminti ɗaya ni kilogram nawa ne kilogram hamsin kilo hamsin ne zan iya ɗaukawa idan kuma ka ƙara min ma zan iya ƙarfi na ƙololuwa misali zan ce zan iya ɗaga buhun siminti biyu misali kilo ɗari shine ƙarfi na na ƙarshe in ya wuce haka sai dai in faɗi ko ba zan iya ba to ƙarfi na na ƙarshe kenan in ina da hankali ba zan yadda in daga buhun siminti ɗaya ba ma ƙarfi na zai ɗaga biyu amma idan na ɗaga ɗaya na yi hauka a wajen bature ni katon mahaukaci ne ina so in kashe kaina cikin lokaci kadan yadda 'yan najeriya suke mutuwa kenan annabi ya ce a maru ummati ma bai da sittina wa saba'in al'ummarsa karshe shekarunsu yawanci yana kai shekara sittin saba'in wasu kuma suna wucewa zuwa tamanin casa'in ɗari annabi ya ce ana yin haka to mu kuma yanzu mutum daga ya kai shekara hamsin sai zai mutu babanka ya rasu shekaran nawa sai a ce 48 wancan ya rasu shekaran nawa 50 wannan fa shekaran sa 55 in ka ji mutum mai shekara 75 80 har mamaki ake tab ai buhari ya dade kwanan nan yayi wannan nasa shekaran sa 81 ai ya tsufa haka ake yi wanda kuma dama ya kamata ma a ce kowa ya kai haka din me yasa muke kashe kanmu muna yin wasu abubuwan da yafi karfin mu ka ɗauki abin da ya fi karfinka ka yi aikin da ya fi karfinka ka ci abin da ya fi karfin ka sha maganin da ya fi ƙarfinka sai ka zo ka mutu lokacin ka bai yi ba idan keke na fi an siya bature ya ce keke na fiyan nan ya bada waranti zai yi shekara biyar ko goma ana aiki in aka kawo nan dan jahilci bature zai ce baya mutum biyu gaba mutum ɗaya sai ya zo ya sa baya mutum uku gaba mutum biyu wani ma lokacin kamar mota sai wani ya zauna a nan wata 'yar iska ma sai ta zo ta sake zama a wajen direban wannan mata irin 'yan iska kenan masu busassun ido wanda akwai karuwanci a zuciyarsu sai ta zo ta zauna a kusa da wajen direban in ana aure wata a tsugune abin da ya kamata mota ya ɗauka sai a sa keke nafe da kyar keke na nafe yake kai shekara ɗaya mutum zai sayi keke na nafe sabo katakar yanzu ya yi tsada miliyan ɗaya da wani abu in ya kai wata goma ya mutu bature kuma ya ce shekara biyar zai yi ko shekara goma ya kashe sa lokacinsa bai yi ba don haka kullum yanzu hakan kana aiki misali kai kana yin moya dukkanmu nan mu kafin mu yi karatu da lokacin da muna karatu ba mu da kuɗi muna moya mu je mu ɗauki amulanke mu je mu ɗebi ruwa muna zuwa muna sayarwa saboda mu ba mu yadda da sata ba ba koya mana sata a gidanmu ba satan a jakuta satan tukunyan mutane satan waye jiye jiyan nan gashi nan an saci wani abu a hanyar bulunkutu ko kwanan nan na gwamnati ka zulum ya ce daga yanzu ma zai yi kwandem din a jakuta borno state sai ba ta gani kamar yadda aka yi wa mashin ya ce in aka yi wasa zai yi wa a jakuta ba a kuta a borno state gaba ɗaya ce sai dai in ya sauka an je an saci kayan gwamnati wanda ake aiki a hanyar bulunkutu to tun yaro karami kai ka je ka saci kaza mu lokacin me za mu yi za mu je mu nemi amalanken mu mu je a zuba ruwa in ka je gidan mutane ba za ka iya ba ma ɗaya za ka ɗauka ka sa ka ɗauki ɗaya in muka wuni mun samu wani abu a haka muke zuwa mu biya kuɗin makaranta mu yi kaza mun san mu 'ya'yan talakawa ne har yau Allah ya kawo mu wannan lokacin kai kuma ba an koya maka sata ka saci wannan ka ɗauki wannan ka saci wannan Allah ya isa dubu a kanka annabi ya ce duk wanda aka ja masa Allah ya isa bai isa ya mutu a duniya ba sai Allah ya isa nan ta bi shi ko yau ko gobe ko jibi ko gata in akwai Allah ya isa a kanka ba yafe ba sai ta same ka annabi ya ce ko arne ne ya ja maka Allah ya isa to yanzu me ya kamu maganan nan peak power karfin imbatan gaba ɗaya na ololuwa zai ɗauki wa dubu da ɗari biyar to amma in batan in ka zo ka ɗaura masa wa dubu ma zai ce ba zan yadda ba saboda za ka kashe ni da wuri sai ya kunna ma wuta ja za ku ga a jikin in bata akwai wuta ɗaya ana kiransa paul me paul kuskure ko a bol ka je ka taba mutum ko ka taba bol da hannu ko ka buge sa sai a ce paul ka yi laifi ka tsaya sai a ajiye a yi to shi ma zai ce ma paul nan wajen ya kunna maka wutan nan ya ce ba zai yi ba kenan ba zan yi aiki ba kana kunnawa ka ɗaura mar abu dubu ɗaya zai ce bature ya ce min dubu da ɗari biyar ne karfi na kai kuma ka zo ka ɗaura min dubu da ɗari da hamsin zai ce ba zan yi ba sai kunna ma wuta jan nan sai kashe kansa in ka kashe ka sake kunnawa ya kunna ma wannan kana ɗaura mar kayan zai ce ya fi karfi na za ka kashe ni sai kunna ja ba zai taɓa aiki ba to yanzu gashi nan asali da a ce tun da dubu da ɗari biyar ne in ka ɗaura masa dubu da ɗari da hamsin ya kamata ya aiki ba zai yi ba duk abin da za a rubuta ma a jikin in bata ana nufin peak power karfinsa na ƙololuwa gaba ɗaya kuma bai isa ya baka gaba ɗaya ba ka san da haka ko kuma ana kiransa power search power search power search power search karfinsa na lokaci daya cikin sekan goma sha biyar ko ashirin zai iya kunna maka abu dubu da ɗari biyar ɗin amma ba zai wuce sekan goma sha biyar ko ashirin ba zai ce ya fi karfi na zaka kashe ni sai ya sauka ya ce ba zan yi ba wannan shi ake kira power surge ko peak power to a jikin imbata shi ake rubutawa yanzu wannan imbatan bai sai ya daga maka kaya mai dubu da ɗari da hamsin ba bai sai ya daga maka kaya mai dubu ɗaya ba ma bai sai ya daga maka ɗari takwas ba ma kai menene ka'idansa duk abin da kaga an rubuta a nan wajen ka raba shi kashi biyu duk abin da aka rubuta a kan imbata ka raba shi kashi biyu yanzu an ce dubu da ɗari biyar to abin da zai iya ɗauka shine rabi dubu ɗaya a ɗari bakwai da hamsin kamar yadda na ce in zan iya daga buhun siminti ɗaya ko biyu to ina da hankali ko da ko nake yi in ka ce ga buhun siminti biyu ba zan daga ba zan iya din amma ba zan daga ba dan zaka mutu yanzu yanzu zaka mutu ka ya ka shiga wahala in kana da hankali sai ka ɗauki daidai karfin ka. in keke na bai ne ka ɗauki sa in keken ka ne bature ya yi sa ka ɗauki kai ka hau kariyan nan ka ɗauki kaya kowane keke ana ɗaura masa an ce kilogram kaza kar ya wuce to idan kana amfani da shi haka zai kai shekara ashirin talatin ko faci ba yi ba in ba ka taka wani abu amma kana daura masa abin da ya fi karfinsa taya zai mutu tip zai mutu borisa za su buga yanzu abu zai dinga mutuwa haka kai ma don haka duk abin da ka gani a jikin imbata ana nufin menene peak power ko kuma power search a ka'ida ana raba shi kashi biyu ne wannan imbatan duk wanda ka zo kai lissafin kayan gidansa sai aka ce lot ɗinsa 750 to sai ka ce ka sai in bata mai dubu da ɗari biyar idan mutum ya zo ya ka lissafa lot ɗin gidansa ka ga ɗari biyar sai ka ce to ka sai in bata mai dubu ɗaya idan ka zo ka irga kayan gidansa ka ga lot ɗin ɗari biyu da hamsin ko ne ɗari biyu da talatin sai ka ce to ka sai in bata mai ɗari biyar in ka zo ka irga kayan gidansa ka ga a dubu ɗaya kawan nasa dubu ɗaya sai ka ce ka sai in bata mai dubu biyu duk abin da aka rubuta a nan kashi biyu ake raba shi wannan ka'ida na farko kenan peak power fawa wutansa na kololuwa ko kuma fawa search wutan lokaci kadan shi ake rubutawa mutum ya san da haka yanzu hakan nan wani zai je daura masa wani abu sai kaga baya aiki yayi tashan wahala sai ce in batan ne ba kyau batar dina ne solan ne baya dauka shi kuma saboda bai yi karatu ba abu na fudu continue ko kuma actual ko kuma rated power duk ana fada a wani imbatan za ka ga an rubuta continuous power a wani imbatan za a rubuta actual power a wani imbatan za a ce rated power duk ana nufin wutan da asali yake cirewa continuous power wannan imbatan sai a ce wannan da yake in ce na wata ran dan ariya ba za su rubuta ma ba sai a rikitar da kai a ce dubu da ɗari biyar idan ka ga baya ɗauka kai musu magana za ce to kai ba kai karatu ba ne ai asalinsa wannan ai search power muke nufi ai pig ne amma kamfanin da suke da adalci za su rubuta su ce wannan actual power wannan continuous power wannan rated duk za su rubuta ma nan ba rubutawa to aka ce continuous power shine 750 din in ka daura masa kaya ko shekara zai yana aiki bai da matsala baya zafi ba zai kone ba za ka yi ta aiki da shi a cikin nan akwai mosfet wasu transistor za ku ga an sa abin nan anan su ne masu konewa da wuri to idan ka daura masa continuous power da aka rubuta mai kyau 700 ko 750 za ka yi shekara goma kana aiki da wannan ba zai kone ba amma duk lokacin da ka daura masa wanda ya fi karfinsa mosfet din nan za su buga in ka je kuma ana a sai a ce mosfet in ba mai gyaran gaske ba ne ba zai iya neman mosfet din da ya dace ya sa ma ba sai ya duba wani tsohon kaya ko ya je babban layi ya sayi wani lokal sai ya zo ya sa ma lokacin da ya gwada yana yi sai ya ce ka tafi in ka tafi gobe kuma sai ya ɗauke sai ka kara zuwa ka ba shi dubu ɗaya ya sa har ka gaji sai ka je barka bari ko ka jefa a jakuta to amma an kai amfani da yadda bature ya faɗa continuous power hamsin ake ɗaura wannan dubu da ɗari biyar ɗin menene big power ko kuma power search ɗari bakwai da hamsin kuma continuous power wanda za ka ci gaba kana aiki ko kuma actual power karfinsa na gaske na gaske actual power ko kuma rated power karfinsa da bature ba sa yace shi ake so a yi amfani da shi kar a wuce kowanne continuous power ko kuma actual power ko kuma rated power kowanne to dole ka lura da wannan abu na biyar da ake gani a jikin imbata shine ka tabbatar imbata akwai imbata mai transformer kato za ka ga yana da nauyi na fitan hankali transformer irin wanda yake da a has hamsin ɗari sittin irin wannan kuma transformer da yake cikinsu ana ce musu cofa sati mai zuwa in zan nuna abin nan din imbata da muka hada zan nuna muku ana ci a cofa guda uku a cikin nan amma sai ka ji ba nauyin komai amma da a ce wancan transformer katon ne baka yi saka daga imbatan nan haka ba to um, imbata mai transformer yana da tsada kuma yana jan wuta sosai batir naka da ya kamata ya ci gaba da aiki sai ce lo ya tsaya in ka daura nan kuma sai ka ga yana aiki to in so samu ne mutum ya saye imbata mai irin mai cofa ba mai transoma ba irin wannan mai cofa a ciki akwai mai transoma akwai mai cofa to duk wannan in mutum ya sani sai je hada mutum a sola mai kyau da imbata mai kyau ya yi aiki kuma a jikin manuwal nasa duk za faɗa maka abubuwan da ake wannan zaka ga nan wajen an ce maka earth ko ground live neutral nan kashewa da kunna mun faɗa duk lokacin da kaga zero kashewa ne in kaga one kunnawa nan power yana aiki in kaga foul ya samu matsala ka kashe ka bari akwai wani matsala sai ka duba ko ka gyara kuma ka lura da negative da positive nan kuma transistor nan suka ɗauki zafi fankan sai kunna in ya bashi sanyi in yayi sanyi temperature ya sanyi sai kaga fankan ya tsaya baya aiki yanzu haka da aka karbo ah, aka ce in duba fankan nan baya aiki ba wai baya aiki bane yana amfani da temperature na duniya lokacin da ya ji zafi ka ɗaura masa kaya sai ya kunna kansa automatic lokacin da wannan dalma ne dalma yana ɗaukan yana shanye zafi da wuri in yayi sanyi shi ma sai ya tsaya ko kuma ka sa mar kaya kaɗan bai kai 700 ko 800 ba ba zai kunna wannan ba zai ce a wannan mai sauki ne zan tafi in ya sha wahala ya ji zafi sai ya kunna fankan nan to wannan shine yadda ake zaben me imbata yadda ake zaben me wannan an jiya yadda ake zaben imbatan da ya dace yanzu misali yanzu in kawo batir dina wannan batir din tashi kamar yadda na faɗa in bata mun yi sa aikace zan doki batir negative zan sa nan zan doki a wancan positive nan negative nasa za ku ga gashi nan wannan power bank ne wanda kuma yana yin aiki da yawa multipurpose yana iya bani abin nan ya kunna min in bata yanzu gashi nan ya kunna amma sai kunna min jan wuta me ma'anan jan wutan can zai kunna min zai ce ket zai kunna yanzu na sa nan ba zai ban wuta ba me yasa ɗazu na ɗaura masa abin nan ɗin da ya fi ƙarfinsa yanzu sai na bari can an jima kuma zai sake zama ya yi wannan yanzu ba zai ba aga ya ce min sai na bar shi can an jima kafason da yake jikin mosfet din sun yi discharge sun yi wannan na kunna kuma zai to yanzu wannan gashi yana aiki ina ɗaura masa abin da ya kai 800 ko 1000 sai dai ya kashe kansa gashi anan fanka yana aiki batir mai voltage goma sha biyu gashi negative da positive sai yanzu ga wannan mai ɗari biyar wannan imbata mai ɗari biyar wayansa gashi nan na tsinka zan sa positive ja a nan zan sa negative ɗina a nan ba tare da kuskure ba ga batir ɗina toilet bowl za ku ga shi ma yanzu ina kunna gashi nan kun ga ya kunna yanzu duk abin da na ɗaura zai aiki duk abin da na ɗaura da zan ɗaura fankan nan inda batir ɗin in ba loba ne kun ga ya kawo ya ce ti gashi nan ya nuna min wannan ya fara aiki zan iya kara speed din kashi na kai su number 4 za ku ga yana aiki idan kuma ina so ya sanyi kamar ac nan yanzu ba ruwa in akwai ruwa zan danna in na kunna ac shi kulin kenan sai fara bani sanyi yanzu gashi nan wannan yana aiki a nan to yanzu wannan imbatan mai wad nawa na ce wad ɗari biyar ya kunna min wannan mai wad nawa sittin da biyar wannan imbatan za ku duba wad ɗari da hamsin tashi wad ɗari da hamsin ne wadda yake na cire kan mawai wannan yanzu wat 150 din nan wannan kuma wat 65 idan ka duba name plate nasa abin da jiya nake fada yawa gashi nan anan aka ce iya kula sunansa power consumption wutan da yake ci 220 to 240 volt 50 has 65 watt watt 65 amma an nasa a nan ba zai yi ba wannan 150 ne wannan 65 ba zai yi ba saboda me wannan shi ma asali continuous powers nasa 75 ne kuma bature baya so ka kule inverter kuma dama shi ma akwai abin nan daya transistor sa in parallel guda ɗaya ya fita to guda ɗaya ya fita din ya rage karfi in batan yanzu wannan abin da zan sa a nan ya yi min aiki shine kananan abubuwa wanda bai wuce wat 60 ba kar ya wuce wat 60 ko 70 in ya wuce sittin ko 70 ba zai kunna min ba wannan shine ka'idoji da yadda za ka yi ka dinga zaben imbata idan baka bi wa'in nan ka'idojin ba ka zo ka zabi imbata ba za su yi maka aiki ba ko kuma in ka je ka hada wa mutane sai ka zo ka yi ta shan wahala sai muka ce abin da ake lura a jikin imbata na farko pure sine wave ne ko modified sine wave idan abubuwan da suke aiki a gida manya-manya ne masu moto a jiki dole sai pure sine wave idan kuma irin kayan gida kanana modified sine wave na uku kuma peak power da yake jikin imbata sai ka ce peak power sa nawa ne ka duba to sannan continuous power nasa nawa ne sai ka duba a wani turancin za sa search ko kuma power search ko peak power sannan continuous powers nasa shin zai iya baka abin da kake so actual power ko rated power zai iya baka abin da kake so eh sannan ka siya sannan in so samu ne ka samu mara transformer mai chofa ba mai transformer ba wayannan su ne abubuwa biyar da ake bi in kana so ka hada sola mai kyau ingantacce ba tare da ka samu matsala ba za mu tsaya nan gobe Allah ya kai mu abu na hudu daga cikin rukunan hada sola mun yi menene batir mun yi sola da kansa panel din mun yi menene imbata saura kuma charge controller gobe muka yi charge controller jibi kuma sai mu bar kebul din a karshen muka yi guda biyar din na inda ka rike su yadda ya dace shikenan ka samu abin da ake so subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk